Babban daraktan wata kungiyar cigaban al'umma mai suna Jona Bitrus Bawa ya ce horar da al'umma ta hanyar bas ilimi domin su zama shugabanni na gari na da matukar muhimmanci don ci gaban ƙasa. Bitrus Bawa ya bayyana haka ne a lokacin da yake magana da manema labarai a Abuja. Wakilin Umar Abubakar Malali na ɗauke da cikakken rahoton. To akwai buƙatar samarwa al'ummar Najeriya ingantaccen ilimi, saboda samarwa al'umma ingantaccen ilimi bayan misaltuwa idan aka yi la'akari da irin alfanun da ilimi ke da shi a cikin al'umma. Daraktan wata ƙungiyar ci gaban al'umma mai suna Jona Bitrus Bawa shine ya tabbatar da haka inda ya bada yaƙinin cewa bayar da ingantaccen ilimi ita ce babban hanyar gina ƙasa baki ɗaya. Mukan yi amfani da yanayin wuri. sai mu yi amfani da shi kamar shira hills duwatsu ne muke amfani da shi mai training din abubuwan da mutum ordinary kamar ba zai iya ba in ka zo sai mu sa kai wa'annan ayyuka to kaga zai sa ra'ayin mutum ya canja abin da kai a tunaninka duka ka ɗauka ba za ka iya yi ba amma in ka zo sai ka yi shi wani lokaci kana tsoro ka ce wannan abin ani ba zan iya ba to training din mu ɗin ya ƙunshi wa'annan abubuwa Jona Bitrus Bawa ya bayyana matasan Najeriya a matsayin hazikai inda ya buƙace su da su ci gaba da zama shugabannin da su ci gaba da zama shugabanni na gari kasancewar Najeriya ta kasancewar Najeriya za ta ci gaba da alfahari da su da kuma magance musu irin dukkanin matsalolin da suke fuskanta da kuma ɗaukan matakan da ya dace a nan gaba. Akwai a rayuwarmu akwai abubuwa wanda dama wanda za mu ɗauka ba za mu yi ba don baka gwada yi ba. to training din mai kan bude tunanin mutane ya canza ra'ayinsu su ga cewa za su iya yin wani abubuwan da ba su iya yi ba mr jonah bitrus bawa ya ce kungiyarsa ta bayar da kyakkyawan gudunmawa wajen gina ƙasa ta hanyar horar da shugabanni inda ya buƙaci sauran al'ummar Najeriya da su ci gaba da ƙoƙarin ɗaukar irin wannan mataki wajen ganin Najeriya ta samu ci gaba ya kuma buƙaci ganin al'ummar Najeriya sun ci gaba da baiwa wannan ƙungiya tasa goyon baya domin ganin an samu ci gaba ƙarshen rahoton kenan Umar Abubakar Malali labarin Liberty.